Mai saurare barkamu da wannan lokaci sannan da sake kasancewa ta cikin wannan shiri mai suna kisan kanki inda muke karanto muku littattafan hausa har yanzu muna nan a cikin littafinmu mai suna alkawari kashi na ɗaya littafin da fasihin marubuci mim ya wallafa shi ga mu a kashi na goma sha bakwai sunana muhammad ai muhammad a soke lefe da nake karanto mana shi sannu a hankali idan ba manta ba mun kwana ne a daidai lokacin da al'umma suka taru ciki kuwa har da mahaifin gadiba wato alhaji maru da kuma kanin mahaifin lila ga mahaifin ya sayyadi da kuma shi kansa ya sayyadin da sauran tawagar da suka rako alhaji maru duka an taru ne ba don komai ba sai don ya sayyadi ya aminta da soyayyar waɗannan 'yan mata guda biyu wato lila da kuma ba. a lokacin da aka ba da zaɓi ga ya sayyadi inda mahaifin shi ya ce ga 'yan matan nan duka gadi ba lila da kuma uwa uwatale a cikinsu ya zaɓi wadda zai aura nan fagumi ya fara keto ya sayyadi a daidai nan muka kwana yanzu kuma shirin zai ɗora da tura ta kai bango ya sayyadi ya rasa abin da zai faɗa a gaban waɗannan manyan dattawa kuma waɗanda suke fatan ganin sun zama surukai a gare shi sai kawai ya yanke hukuncin bayyana musu cewa yana neman alfarmarsu duka a matsayinsu na iyaye gare shi don allah a taimaka a bashi kwanaki guda biyar ko sati domin yin nazari a kan wa zai aura sannan kuma zai yi addu'a don ganin Allah ya zaɓar mishi macen da tafi cancanta da shi a rayuwa wadda ba zai cutar da ita ba ita ma kuma ba za a cutar da ita ba kowa shiru ya yi abinka da ma'abuta sanin babu abin da Allah zai yi wadda yake sabo ne suka kaminta zama ya tashi a daidai lokacin da alhaji maru ya koma mota ne matar shi hajiya ramma ta fara tambayar shi da cewa me yayi ya kasance kasan fa ni ko kuɗi ne kono ne zan iya kashewa a kan wannan yaron ya aminta da auren yata guda ɗaya da nake alfahari da ita alhaji maru ya yi shiru ya ce komai zai daidaita amma yaron nan makaranci ne kuma abocin addinin islamu ne ya ba da cewa alamince mishi nan da sati ɗaya wato mako guda zai yi nasari da kuma addu'o'i akan ya zama auren shi zaɓin Allah ne hajjiyar ma ta ce hmm, yanzu har ya kai matsayin da saboda muna nema a gurin shi duda suturar da Allah ya mana amma yana nema ya watsa mana ƙasa a iduko? ko to shi kenan sati kamar yau Allah ya nuna mana gadi ba hankalinta a tashe ta kalli mahaifiyar nata da kuma mahaifiyarta daga nesa bisa tattaunawar da suke yi fuskar hajiya rama ta canja to amma bata ce komai ba da ta ga an ce kowa ya koma mota a tafi kanin mahaifin lila shi ma dawowa mota ya yi ya ce shiga matafi. hankalinta a tashe ta ce kawu wani abu ne ya faru ya ce babu komai mu tafi gida zan muke cikakken bayani ya sayyadi aka bari tare da mahaifin shi da kuma mahaifiyarsa sai kuma uwa tale wadda suka yi shirin tafiya ƙauye mahaifin ya sayyadi ya ce tafiya babu fashi kuma idan muka je karkarar mu duk abin da uwana suka yanke hukunci idan aure aure babu wani abu da zan iya ce musu Wata ta dai kawai murna take da ɗoki da kullun kayanta a hannu tana faɗin yau zan je in ga iya mai kai a hede da rabon zan sake komawa gida na ga inna mai ɗan wake tafi take yi a daidai lokacin da bakinta ke budawa tana maganganun da ba a jin ma me take faɗa. ya sayyadi gumi ne ya ci gaba da keto mishi ke daya jallabiya shi ta jike asuwakin ma yau baya samun damar goga shi carbi ne a hannun shi mai kala-kala yana ambaton allah mai girma da kuma hasbinallah wani malwakil ya ci gaba da faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da la haula wala quwwata tun yana yi a zuciyar shi har ma dai na kusa da shi sukan iya jin aman sautin salatin da ke fitowa daga bakin ya sayyadi daga bangaren ɗaliban makaranta an koma amma ba a ga lila ba kuma ba a ga gadi ba ba duk da sauran ɗalibai hankalinsu bai kai ga cewa ya sayyadi bai shigo cikin makaranta ba to amma malam babba ya fuskanci akwai fa gagarumar matsala da take an tayowa cikin wannan makaranta domin an ce abin da babba ya hanga yaro ko da ya hau kan rimi ba lalle ya iya hangowa ba malam babba bai cika yin magana ga ɗalibai ba amma a yau lamari ya kai wa da shi ya shigo cikin aji dukkanin ɗaliban nutsuwa suka yi domin malam babba kwata-kwata ba mutum ne mai wasa ba don idan ba ta kama ba ma ɗalibi ba zai iya ce maka yaya kirga adadin dariyar da ya gani daga fuskar malam babba ba kowa shiru ya yi ya nutsu malam babba ya kalli ɗaliban ga baki ɗaya bayan ɗaya ya ce ina gadi ba kowa kasa ba shi amsa yayi. ana kallon kallo sannan ya ce ina lila hakan dai ta sake afkuwa can malam babba ya daka tsawa ba magana nake ba a cikin aji babu wacce za ta bani amsa haka dai karajana ta ɗago kai wallahi malam ba mu sani ba kwana biyu dai ba su fiye shigowa makaranta ba shiru ya ɗanyi na ɗan wata daƙiƙa sannan ya ce ya sai dima ba shigo ba haka dai ɗalibai suka jinjina kai alamu na cewa ya sai dima bai sami damar shigowa ba a waɗannan kwanakin malam babba ya ce za mu ɗora da darasinmu a yau kuma abin da ya sai da ke koyarwa shi zan koyar da ku na san larurar sanyi na ɗaya daga cikin abin da take addabar 'ya'ya mata saboda kasancewa larurar tana addabar su yasa zan yi nazari na kuma yi muku bayani da kuma samun mafita a kanku. ku sake zazzaro ido suka yi suke mamakin o dama kenan ya sayyadi abin da yake koyar da mu ba a ƙasa ya ɗauka ba daga wajen malam babba ne malam babba ya ce ya zama wajibi ga 'ya'ya mata su yawaita yin jallalle wanda ba a sanya mashi kemikal ba abin nufi ba a cakuɗa shi da wani sinadari ba Yin linjan lalle a ku da yardar Allah zai ka zuƙe muku sanyin da yake damunku na mara da kuma sassan jiki ba a fiye son a yi lalle don kwalliya kawai ba ku yi lalle a tafukan ku da kuma hannunku domin yin jan na yaye ciwon sanyi da nufin Allah babu wadda ta sake cewa komai abin da ya sake fusata malam babba kenan ya ce a cikin ku babu mai tambaya na ce ta ce to malam to to to malam shi jallallan dole sai dai mutum ya yi shi ga baki ɗaya kafa shi koko shi ma zai yi mishi kamar yadda ake zanen fulawa malam babba ya ce iyaye da kakannu sukan yi dungulmi su sanya lallan baki daya kafarsu a bita da lalle baki daya ko'ina da ko'ina sannan kuma a ɗauko leda a lullube kafar gaba daya haka ma hannun sukan sanya zunguru bayan sun zuba lallan a ciki su sanya hannunsu na tsawon wani lokaci ɗaliban wasu daga ciki ɗago kai suka yi suka kalli malam babba da nufin dai ba su fahimci menene zunguru ba sahiba ce ta ce malam don allah menene zunguru duda malam babba baya dariya amma tambayar hakan sai da ya sa ya dan murmusa kaɗan sannan ya ce dukkaninku kuna nufin ba ku san menene zunguru ba amsa ce ta fito da ƙarfi cewa e malam wallahi ba mu san shi ba malam babba ya ɗan yi dariya ta ɗan wasu dakika abin ya ba su mamaki matuƙa sannan ya ce zunguru wani abu ne da ke kasancewa dangin ƙwarya amma kun san ƙwarya ko eh malam ƙwarya ita ce wadda fulani suke yin amfani da ita abin da ya fito kenan daga bakin sahiba malam baba ya ce eh, ita ce to akwai ƙwarya akwai koko akwai masaki akwai kata sannan kuma akwai butar duma wadda fulani sukan kira ta da jallori sai kuma zunguru sai shantu da dai sauransu abin ya ba su mamaki ya ce to zunguru ɗan dogon abu ne tamkar shantu sai dai shi farkonsa da ƙarshensa duka yana da faɗi ya sha bamban da yadda shantu yake siriri a bakinsa tsakiyarsa kuma ke da ɗan kauri to idan aka yanke bakin shi sai a sanya hannu a ciki yadda can ba zai bulle ba to haka iyaye da kakanninmu suka kasance don haka ciwon sanyi bai addabe su kamar yadda yake abad yanzu ba abin nufi kamar yadda yake addabar ku a daidai wannan lokaci shine darasinmu na yau a abin da zan koyar da ku na zamantakewar aure idan allah ya sa kun sami mazaje waɗanda za ku zauna da su rayuwa ta tuntuntun. akwai mai tambaya dukkaninsu shiru suka yi da naka malam babba ya nuna wasu daga cikin ɗaliban kamar hudad da kuma muhuja na ga kuna kallo na zan fita akwai tambaya ne a malam wallahi ba tambaya kalmar da ta fito kenan daga bakin hudad bayan malam babba ya fito daga aji ne aka fara kos-kos hmm. iska tana wahalar da mai kayan kara ni dai wallahi ba ni da ciwon sanyi abin kenan da ya fito daga bakin mahuja mm. amma dai kina da shi wa ya sani shi ya sa idan na shiga banɗaki kafin na tsuguna na ya fitsari wallahi sai na watsa ruwa a gurin to ai ba watsa ruwa ba ne matsalar ma kawai za ki gama ce ta je ta tabaji iska kuma tana shiga gabanta shi ma ai yana haifar da larurar sanyi haka na ji an ce in ji huddat kenan ita kuwa suna cewa ta kan kudi ake ji wai mahaukaci ya faɗa rijiya ce ni wanka na ke. cikin izza da ya na fuska ta kalle su ta ɗauki littafinta ta fice wace daga ɓangaren makaranta kenan idan muka koma gidan su kuka ne ke tashi mai ratsa zuciya da sanya tunani kukan yana fitowa ne daga bakin lela ganin yadda kanin mahaifinta ya je ta kofar gida ya ja motar shi kawai ya tafi ba tare da ya ce mata komai ba mahaifiyarta tambayarta take wai me ya faru kiman bayani mana lila sake fashewa ta yi da kuka mai ɗaukar hankali a daidai lokacin da idanunta suka yi fito balo-balo suka jajawur saboda zazzafan hawayen da ke kai kawo kuka ne wadda dole duk inda mutum ya ji shi sai hankalinsa ya dawo kan wadda take fitowa da shi mahaifiyarta ta jawo ta ta kifa fuskarta a kan girjinta tana shafa mata kai tana ke haƙuri babu wani abu da rayuwa yake naka ne ba za ka mallake shi ba ki ci gaba da addu'a da faɗin nasarar munar lahi wa fatahun ƙarib ina da yaƙinin cewa rayuwarki za ki babbar nasara kuma ko da abin da kika so ba same shi ba za ki sami lada kalmar nan ta sake sosawa lilar rai ta fashe da kuka a karo na biyu inda ta ja ta suka shiga ɗaki daga falo ya zuwa uwar ɗaki ita kuwa daga ɓangaren gadi ba waya ta ɗauka ta kira babbar kawarta ko mu ce aminiyarta wato mohsina kira ɗaya ta yi mohsina ta daga wayar cikin shewa da cewa o kawata wallahi yanzu nake kewarki hankali na duka a tashi kwana biyu na ga gaba ɗaya kin canja ni na zata ma fushi kike da ni gadi ba ta ce wallahi ba fushi nake da ke ba kin san wallahi ne batun da na kamu da soyayya sai dai hankali na gaba ɗaya a tashi yake wani ɗacin rai ne ya mamaye makogwaron mahosina amma dai sai ta daure ɗan yi shiru na 'yan wasu dakika sannan ta ce to ai komai zai zo zai wuce ki kwantar da hankalin ki kawata ki da Allah ya muku wannan arzikin gaba ɗaya ma idan kika ce zaki saye dangin su ya saye di wallahi zaki iya saya wani uban tsaki gadi ba ta buga ta ce wai har yanzu ba za ki canja wannan halin ba an gaya miki komai kuɗi yake saye to wallahi a cikin halin da nake yanzu addu'ar ki nake bukata shi yasa ma na yi kiran ki don Allah ki taya na addu'a Allah ya sa ya sai ya amince ya karbi soyayya ta dariya ta yi har sai da ta fito fili ta ce ba komai kawata zan taya ki addu'a kuma ya sai ya naki ne wai kuwa ina dan alhaji da ke dubai wani tsakin ta sake bugawa gadi ba ta ce mata waiki ba na ce karki sake tambaya ta wani saurayi ba a rayuwata in ba ya sai di ba kin gama sai an jima kawai kashe wayar ta yi bakin ciki ya turnike zuciyar mosina ta ce hmm, na yi imani da cewa duk ko komai nawa zai kare ko zan tafi tsirara a rayuwata ba zan iya barin gadi ba ta wuri ya ba domin ni hanyar cin abinci na ta ƙare matukar ta auri ya sayyadi kuma ba zan tsira da komai ba inda nake ban yi aure ba kuma iyaye na talakawa to ba zan taɓa bari ɗan talaka kamar ya sayyadi ya auri 'yar attajirai ya ɗaya tilo da a yau idan mahaifinta ya mutu kai tsaye ya sayyadi ya zama babban amma shahurin mai kuɗi ba a yi gani haka ta faɗa bayan ta sanya wayarta a cikin wata yar karamar jakarta wadda dukkanin ta ta yi yage ta tattare zikɗin ma ba jawuwa ta ci gaba da tafiya buguzun buguzun cikin bacin rai gidan wani fitaccen malamin tsibbo ta nufa da ke bakin wata katuwar kwata shi kadai ne a tsallaken wannan unguwa da daddare aka fi zuwa gurin shi suna da rana ta tafi ya zuwa gare shi al'umma ne suka ci gaba da kallanta inda ta yi ɗaurin zaninta ya yi bakin kasa haka dai ta tafi rana tsaka sai ganin ta haka kawai tana tsallaka kwata maimakon mata bita kan gada sannu a hankali ta dira har izuwa kofar gidan wannan fitaccen malamin tsibbo ba sallama ta yi ba afkawa cikin gidan ta yi kawai to ma saurare ga shi mun kwararo kuma lokaci ya riga ya cin mana muna fatan za ku bi mu sannu a hankali ta cikin wannan littafi mai suna alkawari kashi na ɗaya wanda fasihin marubuci yama ya wallafa shi a madadin kamfanin rimo online tv da suke daukar nauyin kawo muku wannan shiri mai suna kisan kanki ni da nake karantowa sannu a hankali muhammad ai muhammad a soke lefe nake cewa masu bukatar a rubuta tarihinsu ko na ahalinsu ko kuma wani muhimmin labari da suke so a rubuta sannan a karanta shi domin ajiye wa 'yan baya kuna da damar tuntubar mu ta lambar waya sifili bakwai sifili uku hudu biyar uku biyar biyar bakwai takwas haɗu da ko a kashi na goma sha takwas saduwar alkhairi